صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد sauraro kan kama radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mashaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an da lafiya to abuwan za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi shirin nan na ko kun san afirka a yau mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma tarbiyyar iyali sai duniyar mu a yau sai dai za mu buɗe ne da shirin nan na ko kun san ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar ɗaya ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan zalhijjan shekarar hudu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru sittin da sa gabata a rana irin ta yau ɗaya ga watan yulin shekara ta 1960 kasar somaliya ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka da kuma italiya kafin haka dai turawan ingila ne suka fara mamayar wani bangare na kasar somaliya shekara ta 1884 sannan shekaru biyar bayan haka turawan italiya suka mamaye sauran bangaren kasar yunkurin muhammad bin abdullah hassan na kubutar da kasar tsakanin shekarun 1901 da 1920 bai nasara ba da shaida da shekara ta 1950 majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen biyu da su shirin baiwa ƙasar somalia 'yancin kai wanda ya tabbata a rana irin ta yau shekara ta 1960 inda kuma yankuna biyu suka dunkule suka koma ƙasa guda somalia ta fada cikin rikice-rikice tun bayan kifar da gwamnatin shugaban ƙasar ziyad bare a shekara ta 1991 masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da sa gabata a rana irin ta yau ɗaya ga watan yulin shekara ta 1962 ƙasar rwanda da ke tsakiyar nahiyar afirka ta samu yanci turan belgium ne dai suka yi wa rwanda mulkin mallaka amma bayan gwagwarmaya ta tsawon lokaci a rana irin ta yau rwanda ta samu yancin kai sai dai rikici tsakanin manyan kabilu biyu na hutu da tutsi ya kai ga yaƙi da kisan kyashe a tsakaninsu shekara ta 1994 inda mutane akalla 800 suka rasa rayukansu kasar rwanda tana faɗin ƙasar kilomita marabba'i 26,000 sannan tana kubtuka da kasashen uganda burundi tanzania jamhuriyar demokuraɗiyar congo da ƙarshen masaurare ko kusan cewa shekaru 26 da suka gabata rana irin ta yau wato ɗaya ga watan yulin shekara ta 1997 gwamnatin ƙasar burtaniya ta mayar kasar china tsibirin hong kong mai mahimmanci bayan mamayar ta yi wani tsibiri na tsawon shekaru 155 turan birtaniya sun kwace tsibirin ne a yakin farko tsakaninta da kasar china sai kuma shekara ta 1898 turawan sa kwallo wata yarjejeniya inda suka karbi hayar tsibirin na hong kong daga kasar china har tsawon shekaru 99 kafin cikar wa'adin shekara ta 1980 kasashen biyu suka kara sabunta wa'adin yarjejeniyar suka kuma amince a kan cewa tsibirin ya koma a kasar china rana irin ta yau a shekara ta 1997 tsibirin hong kong mai mahimmanci yana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 1,035 masu saurare assalamu alaikum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 86 ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas bakwai hudu masu son aiko mana da wasiƙa kuwa suna iya rubuta mana a adireshin mu na imel hausa voh at com sai mun ji daga gare ku huta lafiya to yanzu ka labarin duniya da ɗume su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Shugaba ra'isi na ƙasar Iran ya ce dole ne ƙasashen musulmi su yi tir da keta hurin abubuwa masu tsarki na addinin musulunci. sannan za ku ji cewa kungiyar tarayyar turai ta yi tir da kona alkur'ani mai girma a ƙasar sweden a najeriya kuma rundunar sojojin kasar sun kama mutane goma sha biyu masu satar kayakin layin doko a jihar nasarawa yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran sani ibrahim ra'isi ya bayyana cewa dole ne kasashen musulmi su fito fili su nuna rashin yardarsu da kuma tir da duk wanda yake ta hurumin abubuwa masu tsarki na addinin musulunci musamman alkur'ani mai girma kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakaltar shugaban yana faɗar haka a zantawarsa ta watar ho da takwaransa na kasar algeria abdulmajid tembunion a jiya juma'a shugaban ya kara da cewa rashin girmama alkur'ani mai girma rashin girmama dukkanin addinan sama ne wulakanta bil'adama da kuma dukkanin abubuwa masu daraja a duniya ne kuma wulakanta biliyoyin musulmi ne wa'anda suka yi imani da tsarkin wannan littafi mai girma shugaba ibrahim ra'isi ya bane cewa wa'anda suke ikirarin kare hakkin faɗin albarkacin baki a duniya amma kuma suke barin a aikata irin wannan abubuwa to kasashen karya suke da wannan ikirarin babu aƙida ta 'yancin bil'adama a wajensu kuma su ne suke son tilasta mutane ra'ayinsu a nashi bangaren shugaban ƙasar algeria ya ta shugaba ra'isi murnan babbar sallah da kuma idi babba ga musulmi shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta iya ɗaukewa wasu kamfanoni haraji a cikin gida idan ya fahimci cewa za su cutu ko kuma ba za su sami riba a ayyukansu ba kamfanin dilaci labaran ip na kasar iran ya nakaltar shugaban yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a taron raya ranar masana'antu da kuma ma'adinai a yau asabar a nan birnin tehran shugaban ya kara da cewa shekara ta farko da zuwan wannan gwamnatin wato shekara ta 2021 ta yi hasashen karban haraji na kashe biyar cikin ɗari zuwa kashe bakwai cikin ɗari a shekarar da ta biyo daga kamfanoni masu kere-kere da kuma samar da kayaki a cikin gida shugaban ya kammala da cewa kamfanoni su ne kashin bayan juyin juhali musulunci a nan iran a wannan marhala da muke ciki don haka gwamnati za ta yi duk abin da za ta iya yi don tabbatar da cewa kamfanoni sun ci gaba da ayyukansu na samar da bukatun mutanen cikin gida da kuma na kasashen waje don samun kudaden shiga ranar ɗaya ga watan yuni na kowace shekara rana ce ta kamfanoni da kuma ma'adinai a nan ƙasar iran ƙungiyar tarayyar turai wato eu ta fitar da bayani inda ta yi tir da kona alkur'ani mai girma a ƙasar sweden da kuma bayyana hakan a matsayin ingiza tashin hankali keta kalmomi da kuma cutarwa ga wasu mutane a duniya kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto bayanin na cewa nuna wariya ta launin fata ko wariyar al'umma kin jinin wasu mutane bai da mazauni a tare turai kuma ƙungiyar na allah wadai da masu yin hakan ƙungiyar ta eu ta kara da cewa ba ta tare da gwamnatin ƙasar sweden wacce ta ba da izinin yin haka a kasar ta kungiyar tarayyar turin ta ƙara da cewa kungiyar ba ta goyon bayan duk wani bambanci na addini a cikin kasashen ƙungiyar da sauran ƙasashen duniya sannan wa'anda suke yin haka ba sa wakiltan kasashen turai in ji bayanin kafin haka dai ƙasashen musulmi da dama sun yi allah wadai da kona alkur'ani mai girma a ƙasar sweden wanda wasu da suka sami izinin gwamnati suka yi haka a gaban wani masallaci a birnin stockholm gwamnatocin wasu kasashen musulmi sun janye jakadunsu daga kasar sweden ko kuma dai sun kirayi jakadun kasar sweden a kasashensu don jan kunninsu kan wannan al'amarin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran rundunar sojojin najeriya wanda suke sintiri a karamar hukumar ke'ana na jihar nasarawa sun kama wasu mutane wanda suke satar karafan layin dogo a yankin nasu jaridar nigerian tribute ta nakalto manjo joseph a da jami'in watsa labarai na wucin gadi na rundunar yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa sojojinsa suna yawon sintiri da suka saba sai suka gamu da wa'annan barayi da farko su biyar ne suka kama su da kuma motocin da suke dauke da kayakin da suka sata sannan daga baya sun ba da bayanai wanda suka kai ga kama wasu ƙarin mutane bakwai banda haka manjo a sade ya kara da cewa wa'anda ake tuhuman sun ba da cin hanci na naira miliyan biyar wanda sojojin suka ƙi karba. banda haka akwai wa'anda ake nema har yanzu dangane da wannan aika-aikan wa'anda ba su shiga hannu ba har yanzu da ƙarshe dai bayan kammala bincike rundunar za ta miƙa su ga hukumar nscdc don ƙarin bincike da kuma gurfanar da su a gaban kotu. shugabannin kasashen larabawa da kuma na kasashen musulmi sun mika sakon taya murna ga sarki salman bin abdulaziz saboda nasarar kammala ayyukan hajji na shekara ta 1444 cikin nasara da zaman lafiya da kuma tare da kyakkyawan tsaro a duk tsawon aikin hajjin jaridar arab news ta kasar saudiya ta nakalto kungiyar majalisar dokokin kasashen larabawa tana mika sakon taya murna ga gwamnatin kasar saudiya ha ila yau sakonni masu kama da wannan sun fito daga kungiyar kasashen musulmi wato oic ƙungiyar ƙasashen larabawa na yankin tekun farisa gcc da kuma sauransu musulmi fiye da miliyan biyu ne dai suka sauke farale ko kuma dai suka yi aikin hajjin bana tare da ziyarar wurare masu tsarki a kasar ta saudiya wanda suka hada da kabari da kuma masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa da ke madina masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. yanzu ga shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun bullar harbe-harbe a birnin Khartoum fadar mulkin ƙasar Sudan duk da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma a lokacin bikin babban babban sallah da mummunan halin da kananan yara suka shiga sakamakon rikicin sudan da ni wanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jiragen saman yaƙi sun tashi kuma an ji karar harbe-harbe da manyan makamai a ranar larabar da ta gabata babban birnin kasar sudan khartoum da kuma kudancin omdurman sa'o'i kaɗan bayan da sojoji suka sanar da tsakaita buɗe wuta a ranar farko ta idi tabbas rahotanni sun tabbatar da yadda jiragen saman yaƙi suka kaddamar da hare-hare ta sama a wasu wurare daban-daban a birnin hartum tare da jin karar makamai masu linzami ta ƙasa ba tare da fayyace yanayin waɗannan hare-hare ba har ila yau an ga wuta da hayaki suna tashi a sararin samaniyar wuraren da aka kai har-haren yayin da jiragen saman yaƙi ke ci gaba da yin shawagi a kan birnin bahari da ke arewacin birnin khartoum wannan yana zuwa ne yayin da kwamandan rundunar sojin kasar kuma shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan general abdul fatah al burhan ya sanar da batun tsakaita buɗe wuta na bai ɗaya a yammacin ranar talatar da ta gabata sakamakon bikin idi al'adaha har ila yau general burhan ya yi kira ga waɗanda za su iya ɗaukan makamai da su shiga cikin aikin soji domin tunkarar waɗanda ya bayyana a matsayin 'yan tawaye wato dakarun kai ɗaukin gaggawa gaggawa na rapid support forces sannan a yammacin ranar litinin kwamandan rundunar kai daukin gaggawa muhammad hamdan da kalu hamidati ya sanar da tsagaita buɗe wuta a ranakun bukukuwan sallar idin lahiya waɗanda suka gudana a tsawon ranakun talata da laraba a ta bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta bayyana damuwarta kan yadda bangarorin da suke rikici da juna a sudan suke ci gaba da keta hurumin yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta na baya-bayan nan a sudan da kuma komawa fagen gudanar da faɗa su ta kuma ce ta yi imanin cewa babu yadda matakan faɗa da juna a sudan zai taimaka wajen warware rikicin kasar har ila yau ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ƙara da cewa amurka amurka da ƙawayenta a shirye suke su ci gaba da jagorantar zaman tattaunawa tsakanin ɓangarorin da suke rikici a sudan birnin jidda na ƙasar saudiya da zaran ɓangarorin biyu sun nuna aniyar su ta cika sharuɗan sanarwar zaman tattaunawan birnin amurka ta jaddada cewa za ta ci gaba da sanya ido kan al'amarin tare da ci gaba da yin la'akari da ko akwai wasu matakai da za a ɗauka domin ɗorawa ɓangarorin da suke rikici da juna ƙasar ta sudan dangane da abubuwan da suke faruwa a yankin darfur sanarwar da kasashen amurka birtaniya da norway suka fitar sun yi allah wadai da yadda take haƙƙin bil'adama a yankin na darfur da ke yammacin ƙasar sudan suke ci gaba da gudana sanarwar ta yi kira ga dakarun kai ɗaukin gaggawa da rundunar sojin sudan da su tabbatar da batun mutunta haƙƙin ɗan adam a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa rikici a yankin darfur yana da alaƙa da na ƙabilanci babban jami'in hukumar kula da ayyukan agajin jin kai a jihar blue nile mallakin gwamnatin sudan ramadan yasin hassan ya bayyana cewa mutane dubu goma sha uku ne suke makale a kan yakokin ƙasar habasha sakamakon faɗan da ake yi a tsakanin sojojin sudan da ƙungiyar people's liberation movement ta spf lmn karkashin jagorancin abdulaziz alhilu a yankin kurmuk babban jami'in hukumar kula da ayyukan jin kai a jihar ta blue nile ya tabbatar wa manema labarai cewa sauran jama'a da suka yi gudun hijira daga muhallinsu sun isa wasu yankunan jihar ta blue nile domin neman tsira da rayuwarsu a gefe guda kuma 'yan gudun hijira na ci gaba da isa yankin wadil hilfa da ke kan iyakar sudan da masar domin gujewa faɗan da ake yi a birnin hartum da wasu jihohin sudan rahotanni sun jaddada cewa mutanen da suka rasa matsugunansu suna fuskantar matsanancin karancin abinci da magunguna da tsaftataccen ruwan sha da matsuguni kari da rashin tallafin jin kai da yaduwar cututtuka rundunar sojin sudan da dakarun dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suna ci gaba da musayar zarge-zarge a tsakaninsu kan wadda ya fara kunna wutar fadan sannan keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da ake cimmawa tsakanin ɓangarorin biyu lamarin da ya hana samun bakin zaren warware tushen rikicin tun daga bullarsa a tsakiyar watan afrilun wannan shekara ta 2023 wanda ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan fararen hula tare da jikatan wasu dubban ɗaruruwa na daban baya ga tilastawa wasu miliyoyi kaura daga muhallin su domin neman mafaka masharhanta da masu fashin baki sun bayyana cewa yau sama da watanni biyu kenan yara a kasar sudan musamman a birnin khartoum fadar mulkin kasar suke ɗanɗana kudarsu sakamakon faɗan da ya ɓarke tun a ranar 15 ga watan afrilu tsakanin rundunar sojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces hakika wahalhalu da yara a sudan suke ciki yayi yawa wasu kuma sun yi nasarar tserewa tare da iyalansu ta hanyar ficewa daga kasar waɗansu kuma kaddara ta ritsa da su suna ci gaba da zama a babban birnin kasar suna kallon munanan halin da makarantunsu suke ciki wanda suka rikide zuwa sansanonin soji ko mafakar barayi masu wawure dukiyoyin jama'a waɗanda suke amfani da halin tsaka mai wuya da al'umma ta shiga gida wajen samun damar yin awon gaba da dukiyoyinsu inda ake yawan samun gidaje an lalata su bayan sace kayayyakin da suke cikinsu makarantar renon yara ta alfala da ke unguwar fatihab a undurman na ɗaya daga cikin waɗannan makarantu da ke hannun waɗannan ɓata gari kuma ɓarayi suka kai gare su inda ko hutunan yara da suka kammala karatunsu da aka manna sun yayyaga tare da warwatsar da su ƙasa sauran abubuwan da suke da amfani a cikinsu na wasannin yara an yashe su ko lalata su tare da mayar da makarantun kufai ko wajen sharholiyan 'yan bindiga da shaye-shayen muggan kwayoyi sannan babu alamar lokacin ficewarsu daga makarantun nan kusa kaɗan wani yaro mai suna alfate na ɗaya daga cikin yara da suke jiran kawo ƙarshen yakin sudan domin komawa makarantar renon ƙananan yara saboda sake haɗuwa da takwarorinsa da nufin ci gaba da gudanar da wasannin da suke yi duk da halin tsoron ƙararrakin bindigogi ko shawagin jiragen saman yaƙi da rashin fita daga cikin gidaje da tsawon zama a gida addu'arsa a kullum ita ce fatar ganin zaman lafiya da kwanciyar hankali sun sake dawowa a ƙasarsa cikin hanzari na ta bangaren wata karamar yarinya 'yar shekaru hudu a duniya mai suna jewan kafin yakin ya barke a sudan tana jiran kwanakin kammala karatunta a makarantar renon ƙananan yara ga shi yau fiye da watanni biyu har yanzu jewan tana fatan komawa makaranta da kuma karɓar takardar shaidar kammala karatunta sannan ta samu damar shiga makarantar firamare wanda da alama babu lokacin cimma wannan burinta nan kusa kaɗan a nashi bangaren asusun kula da kananan yara na unicef ya bayyana wasu alkaluma masu ban tsoro inda a cikin rahotonsa ke nuni da cewa sama da yara miliyan ɗaya ne suka rasa muhallinsu tun farkon bullar rikici a babban birnin ƙasar sudan asusun na unicef ya ce ya samu rahotannin da suke tabbatar da cewa an kashe yara fiye da 330 tare da raunata wasu fiye da 1,900 tun farkon bullar rikicin sudan sudan zuwa ranar 6 ga watan yuni inda ya gargadin cewa makomar sudan na cikin hadari kuma ba za a amince da ci gaba da hasarar rayuka da wurga yara cikin kangin wahala ba har ila yau asusun na unicef ya jaddada cewa yara da dama na cikin hatsari matuka a sudan kuma zai yi wahala su iya samun muhimman ayyukan ceton rai lamarin da zai iya kara wurga yara sama da miliyan goma sha uku cikin mawuyacin hali na bukatar agajin jin kai musamman tsaftataccen ruwan sha kula da lafiyarsu samar musu da abinci mai gina jiki da kuma kariyar rayuwarsu asusun unicef ya kuma kiyasta cewa kimanin yara miliyan biyar da dugo shida da suke zaune a jihohi biyar na darfur suna buƙatar agaji kuma an kiyasta cewa a baya-bayan nan kimanin yara dubu ɗari biyu da saba'in ne faɗan da ya kunno kai a ƙasar ya raba da muhallinsu sakamakon haka asusun unicef ake tsammanin za a samu kimanin yara dubu goma sha biyar 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya da za su yi fama da matsananciyar matsalar rashin abinci mai gina jiki a yammacin darfur kaɗai hakanan likita muhammad babakar ahmad kwararre a fannin kula da kuma sanin matsalolin tunanin yara abin nufi masani kan yanayi daban-daban da suka shafi tunani a tsakanin ƙananan yara da suka hada da tsoro fitsari na rashin ganganci nisantar wurare masu tsayi rashin rabuwa da manya matsalar firgici a bacci da firgita sakamakon jin sautin harsasai da sauransu masanin ilimin halayyar dan adam musamman a tsakanin ƙananan yara ya bayyana cewa akwai wata yarinya mai shekaru goma da halin yanzu suke ƙoƙarin kubutar da ita daga tsananin ƙangin tsoro da nufin dawo da ita cikin ɗabi'ar rayuwarta amma har yanzu ba su cimma nasara ba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 آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu haure assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farasanci inda yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da da ɗaya. idan ba manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da sa'id dangane da yanayin hanyoyi a jamhuriyar musulunci ta iran ai kuma da da allah za a ji wata tattaunawar tsakanin muhammad da wani da suka hadu da shi wato malam mas'ud hussaini wanda shi injiniya ne a bangaren ayyuka na layin dogo da za su tattauna dangane da yanayin hanyoyi na layin dogo cikin iran da kuma da daɗin hanyoyi na layin dogo da aka samar tun shekaru aru aru da sa gabata kafin mu shiga cikin shirin baki daidai ga kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka راه آهن لاین دوگو شما کار می کنید کی کنا ایکی کارمند چی؟ جاده تیتی راه هنیا من چیزهایی میدانم نی نسان ابو بوا من اطلاع ندارم نی بانی دا چندان گرگودن هکن حدود کیمان 120 و بیست رید اشرن آن قدمت دارد شی یه نده دیوه قدیمی ترین ما پی شهر ری گرن ری آن ساخته شد شی انگی شی اکنون هر ینزو بخشی از ونه بنگری دگا کلان شهر بنگرنگری آن زمان اون چند زمانی طول سو هشت هزار و هفتصد متر میتر دو بوتا کس در دری بکوی فرانسوی با پرنشی مجری mai gudanarwa tar gabatar da shawara tulani tsawo bene tsakanin chand shahr wasu garuruwa khat layi khotut layuka sarasari na ƙasa baki ɗaya hanuz هر ینزو آن ساخته نشده بود با اگه با سال شکره 1938 الب ری دا تلاتن دا تکوز افتتا بود ایوا بندر تشر جرگ روا گز ینکن گز کنار گپن دریا تکو دریای خزر تکون کسپین بندر امام خمینی تشر جرا گروا تا امام خمینی ساحل گبروا خلیج فارس تکون پاشا آن متصل می کرد شی یا خیلی زیاد دیوا سوسی هزار و چهارصد دوبو دیا در هدو کیلومتر کیلومتر وضعیت یعنی متفاوت مبنبنچی احتمالاً zato mafi ƙarfi مختلف دبن دبن آنها دسترسی دارند سو سنادا طور است حکنی حتی هرما چند نوا مسیر هنیا قطار برقی jirgin ƙasa mai amfani da wutar lantarki on fa'oliyat mikonad shi yana yin aiki to madalla banda ka ji waɗannan kalmomi tare da jama su yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa masa'ud idan mu a cikin shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wannan tattaunawa to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tabe mu a shiri na gaba. yanzu kuma ga shirin na mata a cikin al'umma. ta a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir nake gabatar mu da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin na mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma da kusan yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Baturiya ta mike tsaye tana doka kirjinta idan ta kamar za su fito. Dubu ɗari fa kika ce Ramli, wallahi ga suna. Tun shekaran jiya ya bani su jiya ma da ƙyar ya bar ni na yi bacci. Sai damuna yake yi da maganar ki a waya, kamar zai min kuka. Shi ya sa ma na kira ki da safen nan, Allah ya sa ma mijinki baya nan. baya nan ya ajiye min wani shegen koko ya fita kin gani yanzu da kina da kuɗi sai abin da ranke yake so zaki ci idan kina free an jima zan zo da ɗauke ki a motata mu je na siya miki sabuwar waya da kuɗin a'a da kuɗi na dai wancan kuɗin a cewa yayi a baki kuma zan danka miki abinki a hannu amma ki yi tunani idan kika ba da kai me kika gani zaki samu bayan shi ma akwai maza da yawa musamman a ce kina samun sakewa ana zuwa da ke hutu abuja ko kasar waje hmm, hajiya ta aikin take to zunubin fa allahu gafur rahim ne kuma ban ce zaki dawwama a haka ba idan kin yi kin samu dan abin da kike so sai ki daina amma ki yi tunani future ɗinki da na yaronki ko ma na ce 'ya'yanki nan gaba baturiya Shi shikenan zan yi tunani yau watawan haka nake son ji ki yi tunani kamun na zo kin ji yau ko wayar dubu ɗari biyar ce kike so zan siya miki ita da yarda Allah baturiya ta yi murmushin jin daɗi na gode ƙawata Allah ya bar min ke amin Allah ya bar mu tare amin ta sauke wayar tana ta murna bari na yi sauri na gyara gidan kamun ta zo ta ɗauki zani ta fara kakkaɓa kujera sai ta ji an wasu ƙofar gidan sauran seven nambar ramnu ta yi sannan ta goge kiran da ta yi mata domin a tunaninta faruk ne ya dawo sannan ta nufi kofar gidan ta buɗe sai ta yi arba da malam musa cikin mutunci suka gaisa duk da kasancewar babu mayafi a jikinta sai hular da ke kanta mai gidan yana nan kuwa a'a ya fita o oh, don allah idan ya dawo ki ce masa na zo maganar kuɗin hayar nan masu gida sun matsa ko jiya da dare masifa yake ta min domin gani yake kamar an bani kuɗin na kashe ni idan ya dawo zan faɗa masa ɗazun ma yake cewa da ya ganka da ka saka masa nambar mai gidan domin yana son ya yi magana da shi in dai maganar haya ne kar ma ya yi domin alhaji sule fiye da mutunci ko kaɗan a'a ka ce haka malam musa bari na ɗauko wayar kamin ya sake cewa wani abu ta juya da sauri ta koma cikin gidan ta ɗauko wayar ta ta miƙa masa saka masa namba a nan bai karɓi wayar ba ya ciro tasa wayar ya karanta mata namba ta saka a wayar ta idan ya zo zan faɗa masa sai na bashi namba to yayi na gode ta rufe gidan tana murmushi ta da tana kokarin sabin ɗin namba ba alhaji sule kake ba ko alhaji lule kake talauci ya matsa shi ne kai kuma zaka kunno mana wata wutar dan kana da shegen tsohon gida ta faɗa tana kwafa faruk ya lallaba aljihunsa ya ciro naira ɗari da ta rage masa ya miƙa wa aisha ya siyo ko ku sha aisha ta saka hannu biyu ta karɓa yi wallahi ko jima ba ta yi bacci ba yanzu ma jikin da zafi yake A jihar zuciya ya sauke jarabawa ce ga rashin kuɗi ga rashin mata ta gari ga rashin lafiya alhamdulillahi ya faɗa yana kallon mahaifiyarsa da ke lulluɓe bata ma san ya zo ba ƙarasawa ya yi kusa da ita ya yaya mayafin da ta lulluɓe da shi ya taɓa jikinta sai ya ji ya ji shi da zafi sosai miƙewa ya tsaye ya fito daga ɗakin cikin wani irin yanayi na rashin jin daɗi hannunsa ya saka aljihu ya ciro wayarsa ya riƙe hannu yana kallo ya san ko siyar da ita ya yi kuɗin ba zai isa ya kai mamansa asibiti ba jinginar da ya bada ma da ƙyar ya samu ya biya mutumin ya karɓo wayar bakin kofan ɗakin ya zauna ya dafa kansa yana mamakin lamarinsa wani lokaci shi kansa abubuwa suna ɗaure masa kai ga karatu ya yi kuma ya fito da kwali mai kyau amma aiki ya gagare shi waɗannan suka yi karatu tare wasu duk sun samu aiki har sun bar ƙasa wasu kuma suna abuja wasu a manyan ma'aikata ko gwamnati wasu a manyan bankuna da kamfani amma shi ya kare a shagon baba shi ma da kirar samu wani kasuwanci ya bude masa shagon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kawo mana sauki ya furta yana dago kan sai shiga kontak ɗinsa ya nemo namban abokinsa kuma aminin sa nura wayar bata daɗe tana ringin ba nura ya ɗauka hello faruk na'am nura ya gida lafiya kalar kwana da yawa sai godiya ina su sakina lafiya kalau wallahi nura ina cikin matsala subhanallah me faru abubuwa da yawa yanzu dai wanda ya fi damu na rashin lafiyar mahaifiyata kudi nake so rance idan zan samu na kai ta asibiti kash wallahi faruk yau da ɗari biyar na tashi na ba su su karya ka san abu ga ma'aikaci idan ba albashi aka yi ba ba mu da kuɗi kuma gashi albashi na jihar zamfara sai a hankali an ƙi gyara mana ga kayan masarufi sai tashi suke abin da za ka siya da dubu ishirin yanzu sai dubu arba'in shi yasa albashin baya mana auki haka ne allah ya sauwaƙe amin amma da za ka iya da ka je gidan alhaji mu'azu shinkafi an ce suna da foundation na taimakawa marayu da mabukata amma idan baka jin kunya ka san wasu ba sa son zuwa irin abu na neman taimako haba nura ina zancen kunya ga mai nema suna nuna mutum a tv ne no babu ma wanda zai san an maka amma an ce dattijan yana taimako sosai gaskiya ban san yadda ake bi ba amma dai idan ka je can gidan ba a rasa taimakon da zai maka har aurar suna yi ga marayu kuma suna musu komai yau jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu ne su Allah kai mu wani lokaci za mu ci gaba daga inda muka tsaya amdadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. yanzu ga tarbiyar iyali tarbiyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkan mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ta ne muke tattaunawa ka harkokin shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shi yanayi da ya saba zuwa mutukan rajiyon boh hausa da ke birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da ne yake dauke da shi a yau dinnan a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron cehun malami bashir zaria da kungiyar rap ta rasulul azam foundation da ke binin kanan dabo wanda har ila yau shine shugabanta na sashin ta na dawa cehun malamin a yau na ci gaba ne da darasin da ya faro na littafin kaifayin rabin labana na aliyu falla inda zai tashi kan bayanin karfin cika aiki malam bismillah qadira alal alwafa kuma tana da karfin cika aiki wato tana iya wafa'i bil iltizamat al wasu da yawa sun yi wannan nasara din zaka ga ana tira a kafafen watsa labarai da irin matan dannan da ake ce musu gwaraza a ce kallabi tsakanin rauna rediyon najeriya na kaduna yana da irin wannan shirin wasu tashoshi duk suna da shi akan zo da irin tsofaffin ma'aikatan nan waanda sun yi rayuwarsu wasu su ta aure tun suna yara suka yi aure suka shiga karatu suka yi aiki kuma suka haifi yayaye wannan aikin nasu da karatun nasu bai shafi tarbiyyar yayansu ba kuma sun iya fitar da gwarazan yaya wayanda yanzu suka zama abin alfahari a al'umma ana samun irin wa'annan amma gaskiya lamari sai mace ta jajirce sai mutum ya hana kan shi wani nau'i na hutu da yake bukata sai ya tanadan kansa lokuta masu yawa wasu abubuwan da yawa mutum zai riƙe. shi yasa ya zama mutum ya ɗaukan ma kansa. zai kula da janibin iyali sannan ya kula da janibin shi na aiki da karatu in aka yi haka za a yi nasara abu na biyu daga cikin abubuwan da ke haifar da ihmali da watsi giyabul abu anil bait wanda ko da yaushe baya gida akwai wanda gaskiyar lamari tsarin aikin su ne zama na haka nan akwai larura ta aiki ko dai ta yawan tafiye-tafiye ko abin da ya kama da haka nan wasu nau'in na iyaye ma in suka fita tun bayan sallan asubahi ba sa dawowa gida sai bayan yaran sun yi bacci kaga wannan ba da lokaci kwata-kwata gaskiya in zai yi wannan akalla ya sama wa kanshi ko da su ɗaya ne a mako na hutu da zai zauna da 'ya'yansa in ba haka ba akwai matsala akwai wani da ya taɓa zama haka nan shi canza aikin magaba ɗaya wata rana yanayi ya sa ko zazzabi ko abin da ya kama da haka nan ya zauna a gida sai ya ga yaransa duk ba su san shi ba yan ƙananan nan duk ba wanda ya san shi da ya zo kusa ah! yana ihu <laughs> ya ga bare a gida ce aka haka ta ce ka manta ne ai ba su fanka ba tun da aka haife su ba su taba ganin ka da rana ba har suka yi wayo da yake yana da sauran tunani wallahi canza sana'a yi da aikin kamfani ne sun mai da shi kaman bawa ya ce to shi yana gina wani abu zai rushe kullum in ya fita bayan sallah asuba yi daga masallaci zai wuce ba zai dawo ba sai tsakar dare shi to mai amfanin wannan neman kuma ya zama yaran da nake fafutuka don su basu su san ba na zama bare a cikin su <laughs> to ya za mu yi tare da wa'annan nan gaba ya dinga bincike Allah ya bashi aikin da zai zama yana da isasshen lokacin da yake zuwa saboda yayi tawakkali ne ya mai da lamarin lamarinsa zuwa ga Allah wallazina jahadu fina ta'ala lanahdiyanahum subulana wanda suke kokarin su don saboda neman yardan mu Allah ya kan da su farkan mu wannan din ya kunshi komai wannan ma jihadi ne alkadu ala iyali kal mujahid fi sabilillah haka annabi ya faɗa a ruwayan da aka rubuta da ma'aiki wanda yake wahala don ganin ya rufa wa kansa da iyalansa asiri to kamar mujahidi ne a tafarkin Allah so irin wannan mutumin wanda yake irin wannan fafutuka da wannan kokari da wannan himma akwai abubuwa da yawa da Allah subhanahu wataala zai albarkaci rayuwarsu da shi kenan iyaye maza da yawansu suna da wannan nau'in na matsala kada ku shafa'a wannan shirin na zuwa muku daga nan sashen hausa na don BOH Hausa a nan birnin Tehran. muke sauraron wani shehun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan wasu sun da gidajensu tamkar otel. kad ya tahawwalu baiti ila ashbaha ma yakunu bi sundaqin rada ba'd al-aba yace wani lokaci gida yakan sauya ya zama kai ka ce hotel ne ga wasu daga cikin iyaye ka san hotel kawai kana zuwa dan bacci ne larura take kai mutum ya yi tafiya ya je garin da ba nasu ba sai kama hotel saboda bacci an ba bacci ba ba abin da zai kawo shi aikin hotel ya ce to wasu haka suka mai da gidansu haisu annahum yakhrujuna min biyutihim qabla an yastayqizu awladahum suna fita daga gidajensu kafin ƴaƴan su tashi daga bacci wala ya'uduna ila albayt illa ba'da an yanamu al-atfal ba za su koma ba sai bayan yaran sun yi bacci ce wa min huna to anan fa innal um kenan uwa la shakka ta tahammalu dawr akbar sai kaga uwa ta ƙara ɗaukan aiki babba ta zama uwa ta zama uba irin waɗannan iyayen ne ake ganin suna da zafi wani lokaci amma dole kuma sai ta yi to kamata ya ta zama ita two in one idan ta yi tsanani a can a matsayinta na uba sai ta taushe a nan a matsayinta na ne uwa saboda Allah ya haɗa din ne saboda a samar da balansi idan kowa ya zama na lallashi ne kawai babu kaushi yaro sai ne sai ya shagwabe sai ne tarbiyyar shi ta lalace haka nan idan tsanani ne kawai yaro sai zuciya shi ta ke kashin su ana bukatan kaifi biyu hatta uba ba ko da yaushe tsanani yake tasiri a lokaci ba da shawara da magana ta hankali in an ciza sai a yi ne a hura wani lokaci a matsayin shawara amma ka kai, discussion da ɗanka ka ce a'a ni yanzu zan tattauna ne ta yiwu ka gano abin da ban gane ba ni dai a gani na zan ba da shawarwari amma in na faɗa abin da a taka fahimtar ko a ta ki fahimta kike gani yanki fa yake magana da cewa akwai matsala na baki yanci ki faɗa kuma in Allah ya da zan gane kuma na gane na ki yafi nawa zan gina ki dai ganawa da dalilai da dalilai ka ba da lokaci yaro tun da ka fi shi hange wannan damar da ka bashi zai saurara ki da zuciya ɗaya. wannan sauraron da zai yi da zuciya fa ba tare da tsoro ba saboda ka cire shamakin tsoro a tsakani tare da ƙawance mai kyau wallahi yana taimakawa sosai wajen tarbiyya musamman a zamanin wasu kawayen a makaranta ake haɗuwa da su kuma an ba isa abu gurbatattu ta shigar da dafi da guba wa aiki ba tare da kin sani ba amma idan kin mai da ita kawa duk abin da ya faru a waje ko da wata mummunan magana ta faɗa me zaki zaki taimaka wajen wanke wannan datti ta hanyar haka ta ce ya ai shi, sai ki faɗi illar kuma ba nan take zaki raba ta da ita ba saboda to za ta ɓoye kuma ta dinga yin alaka da ita ba tare da kin sani ba a hankali ne zaki kokari ki nuna irin guba da illar wannan har Allah ya taimake ta da kanta ta ji cewa a'a lallai zama da irin wannan mugun kawar akwai illa ko saboda kawaye suna iya tasirin da iyaye ba su yi ba kamar yadda abokai sukan yi tasirin da iyaye ba su yi ba saboda haka anan gurin uwa za ta yi dauki dauri mai mahimmancin gaske saboda rashin uwa walakin la ne abadan an yaghsulu abu an a wuladi. amma tare da haka nan dole fa uba ya samar da yanayin da zai samu lokaci ko mun karancinsa don ya taimaka wa uwa wajen fuskantar da yaran ita kuma ta dinga washe rahoto akan matsalolin su kada ta dinga boyewa akwai iyaye mata da suke boye halayen ƴaƴayensu wai don kan ai musu faɗa sai yaro ya riga ya san garci ya lalace wannan kuma cin amanan gidan ne da cin amanan yara ki ta koyewa ai abokin kuka ba a ɓoye mishi ne mutuwa wa kike san ki gaya wannan yanda ba kike uwa haka shi ma yake uba ke ba kya son a san aibin danki ha in ba a san cuta ba za a yi maganin ta ba za a yi magani ba matakin farko dole ne a gane ciwo sai a sanya hanyoyin da za a yi jinyar wannan cuta saboda haka anan nan gurin dole uba ya shigo lamarin sai an لأن الأم والأب كليهما مكمل للآخر في عملية التربية سوى دعوة دعوة دكا ننسى سيكي كمل جونا وجن أيك التربية وغياب أحد الأبوين معناه إذا إذا بكي إياه فكو ثم أنسى حدوث اختلال في التوجيه التربوي لا أساموني نوعي بديئي mai girma a cikin aikin tarbiyya akwai gibi kowa aka samu matsala ko uba ko bizzat musamman ma fi sanawatul ashar ula babu abin da yake gina rayuwar mutum jama'a kamar shekarun goma farko min hayatul tafil shekarun goma farko a shi ake samu a fitar da gwarzo ko akasin gwarzo to masu raro ga shi dai malam ya gama saka jiki da bayani bai san lokacin ya riske mu ba da ƙarshe muna yi wa shehun malamin bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban shashin da'awa na kungiyar ra'af rasul akram foundation da ke kanon da'wa godiya ta musamman game da waɗannan bayanan duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awar kunya da na gabatar bayan na shirya da ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu sai shirin nan na duniyar mu a yau Masu saurare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 kuɗi dalar amurka biliyan 25 kan matakin da ta ɗauka na killace yankin zirin gaza na palestinu tsawon shekaru da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ƙungiyoyi sun shigar da kara a gaban kotun hukunta manyan laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta icc kan laifin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take tafkawa kan al'ummar falastinu sakamakon killace yankin zirin gaza na tsawon shekaru bisa umarnin da wasu wakilan falasinawa guda takwas suka bayar na shigar da karar lauyan kasar faransa giles dubani ya shigar da karar a gaban kotun kasa da kasa ta birnin hague baya ga lauyoyi khalid al na kungiyar lauyoyin kasar jordan muhammad annajjar daga kungiyar lauyoyin yankin zirin gaza na falasdino da kuma abdulmajid marari na kungiyar lauyoyin kasar maroko da dukkaninsu suke cikin tawagar out. lauyoyin sun shigar da kara ce tare da gabatar da bukatar biyan diya ga waɗanda abin ya shafa a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa don gyara barnar da gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tabka kan mazauna yankin zirin na gaza na falastinu a cewar lauyoyin shari'ar tana da alaƙa da kisan kai na ganganci da aka yi ga al'ummar zirin gaza sakamakon killace yankin baya ga laifin nuna wariyar al'umma wanda ya biyo bayan al'adar bakar siyasar mamaya ta nuna wariya da aka ɗauka kan ɗaukacin mazauna yankin zirin gaza wakilan falasinawa na zargin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama tare da bayyana cewa tun daga shekara ta 2020 an tsaurara killace yankin zirin gaza inda ya zame yankin da ba zai yiwu a iya rayuwa a cikinsa ba a cewar rahotannin majalisar ɗinkin duniya sanarwar ta bayyana cewa diyar da ake bukata ya kai dalar amurka biliyan 25 bisa rahoton ciniki da ci gaba na majalisar ɗinkin duniya wanda ya nuni da cewa hasarar tattalin arziki da aka yi kai tsaye a sakamakon killace yankin ya kai dalar amurka biliyan 16.7 bakwai daga shekara ta 2007 zuwa 2018 a cewar sanarwar wannan ikirari ya zo ne ta hanyar gudanar da kididdigar farashin tattalin arziki da aka yi hasara sakamakon abin da ya janyo na killace yankin wanda ya hada da tsawaita rufe mashigar yankin kakaba tsauraran matakan tattalin arziki da aiwatar da muggan matakan ayyukan soji majalisar dokokin falasinu a ta bakin ahmad bahar mataimakin shugabanta ta yi kira ga kotun da ke hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta icc da ta yi gaggawar magance koke-koken wakilan al'ummar falasinu tare da yin allah wadai da gwamnatin mamayar haramtacce ƙasar isra'ila kan laifukan da take aikatawa tare da fara aiwatar da ayyuka na zahiri ta hanyoyin da za a bi wajen tattara laifukan da killace yankin da aiwatar da hukunci hukunci mai tsauri wanda kotun ta tanada a ƙarƙashin dokokinta tun a ranar 22 ga watan disamban shekara ta 2018 ce kotun kula da tsarin mulkin falasinu da ke garin ramalla ta yanke shawarar rusa majalisar dokokin falasinu da aka zaɓa a shekara ta 2006 wace ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas take ɗauke da kujeru 76 a cikin 132 a yankin zirin gaza kuwa a nashi bangaren ofishin yada labarai na majalisar dokokin falasinu ya bayyana cewa wakilan majalisar dokokin falasinu sun ɗauki matakai masu mahimmanci wajen shigar da kara ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa dangane da matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka na kakaba takunkumi kan yankin zirin gaza tsawon shekaru goma sha bakwai da suka gabata sanarwar ta ƙara da cewa wannan matakin na zuwa ne a matsayin wani bangare na yun yunkurin diflomasiya na doka da na majalisar dokokin kasa na hukunta gwamnatin mamera haramtacciyar ƙasar isra'ila da take yi wa al'ummar falastinu musamman ma laifukan killace al'ummar yankin da ya hannun riga da dokokin kasa da kasa da kuma yarjeniyoyin majalisar ɗinkin duniya kamar yadda sanarwar ta yi nuni da cewa majalisar dokokin da wakilansa suna ci gaba da yin jawabi ga kungiyoyin ƙasa da ƙasa da waɗanda abin ya shafa na kungiyoyin majalisun dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma hukumomin kare haƙƙin bil'adama da nufin hukunta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar mayar da ita saniyar ware masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fotowa da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin ban kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio wwwtv 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.